قوله توحيد نغنا تنزيها سنون لله هلا غني تعالى لك بكلام غني عن المسبة بقى كيندما توحيد كرا وقال لا دليل نغنيا warni tauhidin nga akanni na Allah sunan ni baka kaindenya maga awati ayatul subhanallah wa ma ana minal mushrikin tawhidin curen dallu ñugo ha kene warna allah subhanahu wa taala na senondi bakka kainden maga ho fo tanadi maganta tawhid الخامسة كرغندنا أن من قبح الشرك أغله لك تنبننا كونه أن ينغى مسبة كينديا lillahi allah subhanahu wa ta'ala da illa kapen ne ni go ga ni kannanga wani illa kapen no koy kainde ni allah subhanahu wa ta'ala da wani illa kapana hay gara ko nanti allah asimmante tarante de mana min daga katu hota na ke de ma kambira nga hay gara ko agara gana katta be ya kenya timmantenni haka da ni ke de mana dinan ta allah subhanahu wa ta'ala kan bagati wa ma ana min al mushrikeen السادسة ثم أهمها وعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير وهي تمندك من أهمها كما قال لي أهو هم من جنة كن كننا إبعاد المسلم سلامنا كلا تينا عن المشركين بقه لقفان مغا لئلا يصير كل ما رغلغري منهم قليل لك فانقيا ولو لم يشرك هرغ مهلا لك هلا والناس وما أنا من المشركين لأن السلام أنغا من دان سلام أقولنا نتقام مغانا مغانيا هلا كفاني لا تبقى هلا كفانوما خنان تغينو غندي على غرونه owa kanna anna maga lagari kelliya haranga ma hillandi kafalle anda nyini hinu kamma hinu benu ga tauhid monondini ba kamma gananga tanni tauhid nyemma nya islam nyananga manna la to baka hilla kapanonga gananga ma la to bakia anga toki naga lagarunga maganya maga hitanaya warni anga nay naga me har hilla kapana ga tankenga zahirul likanna nan ta suka mantanni hilla kapana nyai allah ti malika andangan usjudu li adam fasajadu illa iblisa iblisa ati malikanu kaga kubenu naga kunni malikanu nye idan kite nga ado toko nga di suka humante ngutu an kaga gane hilla kapano naga gelle an ga malagar nyana hilla kapane ala garunga an di sanya na bane kite nogon to kan ta bura islam an nan qala to baka hilla kapano nga magi ganu an di maganyu ho handa min nan bari bakya hmm. السابعة كون التوحيد أول واجب السابعة نيرندينها كون التوحيد توحيد نيانغا أول واجب واجب هانا واجب هانا نكنا تني توحيد نيانغ فأنا نقول تيتي allah subhanau wa taala kayfinundi sallan fati wajibi hananga sumen fati wajibi hananga hijum pe jakam pe itanam pe wajibi hanan ne kan nga hada maram men kam makan ni tauhid ni hmm. amina annahu yabda'u bihi qabla kulli shay'in hatta salat asamina sabundi annahu nanti tauhid nga yabda'u bi hada maram men nga jonga ne tai qabla kulli shay'in wa nabi sukane hatta salat har salle tawhid owa jogonete honne ɓe sukana angan kawa ɓe na yaxe muru a ñammaxa an kalasan maxa kenni kannanga kenni tawhidiña ayanni hompo hananga angan kawa jogonetay fara alayhi salatu wasalam atima adangani ادعهم الى الاسلام غير كات اسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه kenni nakirna ñakatta tawhidinga التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله التاسعة كبندنا أن معنى أن يوحد الله ننتينا لبانا لما غامانا نكننا معنى شهادة أن لا إله إلا الله sedenga nanti barkamanentano titongunga ma allah kenya hakenena allah banan lemmagumananga igana tan nanga na Allah banan lemma wonu kusu amanan ni kan daga addan kana kan ton do men nganyan gollen na ko nan tibat kamanen tano ti to mu magan ta Allah ho gano nga soronga bata Allah ga yati to mu bat kamane he garan bat kamane nyen igana na tirenda Allah banan lemma ho awa am pega ti ho ha gani bat kamane garan bat kamane nya gani ken to gono nga anna Allah subhanahu wa ta'ala banahu tabe gani to mu bat kamane nga أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها العاشرة تم لنا أن الإنسان ننتي هرمرا مرمنا قد يكون أروانيانا من أهل الكتاب قال لكتاب الدنكوني أروانيانا النصارى يعني ولا يهود يعني وهو أكن مغاغا لا يعرفها أن تاتي ننتيني كتاب دنكيان arawanya na kundu serenga annanya kitabun nga imman yahudi anya na wala nasara nya nga an ganyi menta sunanti yahudi anya na wala nasara nya nga warne an gollun diga mun dan baten tuna yahudi agunya kamma wala na nasara agunya kamma haro gaman nanti yahudi yahudi na nga haro gaman nanti nasara nasara nyana nga yahudi agun nasara agun ko heti nanti kullen ni wallin binna ni wallin dan kyani aqida ke gana magata yahudi aqida ganam maga yahudi nyanang nasara aqida ganam maga nasara nyanang islam wa aqida ganam maga islam nyanang algon nasiman hon kulluku kerta gondo yahudi agonna kumbana adilla ana aqida nyama magata an gollen dan aqida ngatabe kamma serenga arawanya na gelli kitaben dunkenga anga nyini ga ay men tatunantini kitaben dunkenye angana groupe ke hoga ben paye honu anga tunu nanti kene kitaben dun kenye amma ngana tirna tine ti yahudi angana tirna ne ti nasare nkanga nyina hara pare mo suni nasare nun pare mo gonye ay gonu hari cenu anna kanna ngalli kertin ceni kanna kenya ngalle har ceni be igar no anga tan daga me gonna ceni mero kannenga ka ha hubero ga cenu londe haranga nyini cena na kenya mo wala walla hari gi kompo nyambana ti hinu be anga nyini please ka sa antem pay dingiran yugoni walla de sentenga dinga nyugo kunya nasara nu ngana ndugo tan ka imenu maka yetin nasara nu ya ay gonon kaga di jikunu ngutu nan ndugo ta imenu maka yetin nasara na ay gonda yahudi anun jikunu ngutu kai maka yeti yahudi a harsa haram mar mellawanya na han kitabinga ananya anke nyementa tun nanti mani nanti ahal kitabinya nanga aw ya'rifuha walla kanga watu nantini kitaben dun kenye wala ya'malu biha an kanta gollini tai anyi ma nan tin kenen nasara nyang kan nasara unna kan kille gaga kamma masalan kubenu hayillen ke ni nasara nunye gelli nasara nunye gani haqiqa ngai nya wala do faran ba ta alayhi salatu wasalam kubenu kana ke gatene ni yahudi anunye gelli yahudi anunya gani tonga nya wala do faran ba ta alayhi salatu wasalam to tan wa kubenu haykene ke maado ga ti kata kubenu ya taben konnu ya haykene mana faran ga ri kata kebe ya gella ni kitabel dun ko mi gani ganya kamma tongu tongu nyi tawratun da injil na taranya maran tikal na tauhid walakin amma kunga tauhidin tanan kamma ni wa kamma wati watini wa kamma kai ti kitabe kai igan golliti tawratun asu tauhidin ni kitima igan golliti injil ngasu tauhidin ni kitima kungatu nanti inayayi ka gollenti maga hono gano kunta tunanti ni kitaben dun kenya ka kitaben dun kenya kenya ngabo ko afrika amma karte su haduna di lenkaro yahudi asuka duna di inta gollenti kitabun ida koni nanti ni yang amma kitabun gollenti maga warni su kitabun ni nyamar nan nanti qefare ngana ra alayhi salatu wassalam ana warada batte الحادي hmm. عشرة

anna rondini a honne honne honne honne anta tana nga to a honju kinne ko tabani ana tanna suci ne ya kota ko tabani anta gemme muadu farenga dagi atara kam mo ud'uhum ila an yuwahidu allah fa innahum ata'u li dhalika fa alimhum anna allah istarada alaihim khamsa salawat anna tindi tindi daga na inda tauhidun tindi sallenga inda sallen tindi jakkanga farenga dagara kanya bisadrij wa haka do ga be ne ke karamo sugadi ga mun dan karle mun nan pahami angana tanni hamin ko ta bana inta ka hamin aswanya ma an ke la tan tankara ga kite konna su ngan ke ma amma kun fakran lan ta kan idan an anga dengan tadrij londin de honno honno honno honno honno lenki hakran la ga kebe to kumane ra ga kebe to kumane de ra ga kebe to wa halo majaro ma wa haikene idan ta hakene ra ulinde nyi na ha korea karle mun do karamogo nun dangani ado kirna non dangani kata dina keya nanti kebe gani tuinin denga anyana tillondin da nye honne. gonne gonne gonne angana siren kelli kata dina nga makata asondo men na nyako anke mogo angana siren kelli kata dina nga makata asondo men na nyako abakari mogo kota bani anga gilla honne honne honne honne madina nga makafaga asondo men amma ngana tangare kana na goso gudanya bati bani ndi abaka dina kemri dina ke tu kadi walakin kama nan peti nan zona soronga ra hilla tan kamma onati hallo nari ma. manan peti kenga illa kaptona ken bangandino ogada kengar no kusona no nye na tauhidun koni imma anna sigi imma anna take koni iskarabun kannen tanya na kun imma anna sigi annati asaniya kem pallanna fi ashra imma annati athaniya ta ashira arabun kannin ta ashira tam mundo hillandi nga albada'atu jonga nga bil ahammi ti ho fara alayhi salatu wassalamu tauhid salle kam pal idan hadamaden mai hi su kan gana nyana jonga ti ho hammin tenga kem palle kebe ga karne kem palle kebe ga karne masalan haran ken karle manda kitabe mutu an ta kana ya unki tay ba mundunu anga nar sallen ki tenga ma tanga non jaga nana hay anga ar sumen ki tenga ma tanga non kana nana hay anga ra kitabe mutu ti hammi kebe ya kempana hay anga na kendang kana obran bandara ga kutenga anga karle ma nyugo ngalla na kitabe ngoto harni kite nyuga mundu ya kite ni walakin na kitabe ko to ana usan ta hadige an kai fite go ngar no kugo walla na kiti kai finte go ngari ana usan ta katina hay kanya hay na aga na kitabe ko to hibe me aranya na ken na usan ta kanya gamba kan ana wo me ngara na sigi na kenta ha agana tina kenta ha ken ma ta mu ngutama kan ta ka ni ni yi iham min tampi kai tujuru sere bo hammin tan jongana tikanye saga hube ga karne saga hube ga karne sara alayhi salatu wasalam amatu ma daga ni gir kata jakanga an ni gir kata sallinga an ni gir kata tauhidinga makanya gir kata tauhidinga igana tu gir kata sallinga igana tu gir kata jakanga tawhidi nyampa min ta asi sallinga da batte jakan kawada batte ina mo gadi idan bada'atu bila hammi fala hammi الثالثة عشر مصرف الزكاة الثالثة عشرة تم نسكن مصرف الزكاة جكنا أرو دينجرا معنى أي اللي دينجرا كني كننا arabun kan ni jaka nyille dingira mana aga ille ne kata kubenu ya araga ni honu aga ille ne kata honu ya okunati aro dingira jaka nga kello dingira ken kaga ni masala qore warni jaka nga na buganda gamari loranga tuzura matimme abugan dengan an ma farla nga mogombe alli loran kaga ken kanan ma farla nye walakin ku honu abugan dini amma antar ni loran honu gadi mega kun kanya na mogod mogobe gallingi dangan idan jakkan petil ladan poya jakkan peti ya guntam poya jakkan peti samon tan poya alla da lora kuste ga ko ni nanti jakan na lorenye an jakkan ngamaro erenga anda kafunya bugandi jakka heti an jakka ngamaro irenga ta jakka bugande heti allah gada segu kebe ko ni suratu tauba aya tan gondi an jakka ngamaro kun no gondi tamma jakka bugande an dan na urenya bugande na tanki kamma jakka bugande man na ro kunce ga no gondi كشف العالم شبهة عن المتعلم شبهة شبهة عن المتعلم الرابعة عشرة تم دون تندين kashfu alimi to ananga kengirndindenga ashubhata nyagambinga ani almutaallim bakatwaxu murundanan maxa an kembe ga seren karangundini kita kebe ga na jaga na hi kene kene masala gelli babu ke walakin nasalu allah alafiya kelen ki kenya mushkila tanai kebe gantatu iskalu nganari walla shubha nganari araganta bangandini soronda ken ni duran kebe tu ken da ni duran anta ka tanga mo be menyana nya min kene na har telefon nya kene anno seranga telefon aga dan tin angana tiranna na tanna tan na ke tan na usan san ta telefon ku tan daga hokko ni tanna ke nya ko anga nyina makan kon andin ke tirni masala no karga ana di minni su ko nan daga nan ga din tirndiya ya angana bana ko nan na hillo kan ne sikandinga kita ka nya mo kuna ka kama maputi ana telefon ku ti tirni ne na hanni kan nan an ci ka kama na ko ni kambira nga nya kambi be ga no na na kan girni bakanong itu awun kampang wa haka danga siren karangundi din kadi kelli karangunde nya kanai aga nar dingira nu doi karle makan ta tu nanti nya kambi waire antatu aga nya tu antar ni katan ke ngana antan ne karangundi anka nya tu aguna din nanti nya kambi nya nere walla soge nya nere dun danga wi anka karamo ko dangani anka nya na tan ko ni nanti soge nya nere ana kunna na kunna na kunna sawaban nikai tan tante nikai anya na kembang gandina dangani walakin anka mbega ne karamo ko nga an kan yi mada garan mun ko garle man nyimme to agun ngani mo gombe na hakita wa amma nya ambe ga girndi baka ma walla to an na diga mun yera ko an kan da kunyeru ko amma hojji tan amma sawaban bangandi anda karle ma kan da ahilla lo nya gambi nya no gondi to sanga nyi na bani nyibane akamma ka sa sampai a ko ni an ta ka figa kebe mewtu zan keni hiya hube hammin tengani kashful alimi shubhata anil muta'allim tuwana nga kengirni ndenga nyagambi nga baka twagu murana maga aga nar masala be nyagambi nga no na kengirni baka no nga wado hada wadno ga sare sallallahu alaihi wasallam ada subhan yugo ada kengirni baka muadu maga kenni kannanga jakan kibara gati tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim anga ragani ibanna nunga anga sagandini na kini ifuqarunga arayitini daganna jakallaga nka toujours maadu ñagan billawa ñana maganonga téléphone tadi ken pakatinga ngana jaka keraga na ñana kammo nan kawa jaka kerno kan dingiraya subuha ñaha kene kenga aha ngana daga na jaka keraga kanñammogo kagadi ara jakallaga mogon konai jaka ngana raga nan dugutaga nkawa kinni sorobenu na kun kaga koye nanta kini kusoroay idan keni hay huɓe faydantengani ya rabbi arna wasay ñosukohmanten na tuwagunde الخامسة عشر النهي عن كرائم الأموال الخامسة عشرة تم نكرغندي النهي هتن دنيانكيا عن كرائم الأموال بقى نابرون بو درون مغمانا نابرون بو سرو أنا دقا جاكرغندي ما دقا سرين نابرون بو سرو لغاي jakan baka na gane nyadi nan daga tay ndungumbo be me ganta goren no ganne tanga kella kana la kempe tu jakan na gume kakan daga na be gan ta goren cuwa nanti wakanya nem jakanga can ka ti jakai na kan dugan ke alwasatu kebe gan won na kan dugan ke na jakal laga na kenya idan tare alayhi salatu wassalam ada hatan denya bakanin bakan na burun po daral laga ma wa hakaza orawa ka idan kitere ga suro gono adi gana ho su ho sirengara juna di migati ke kininga kuncoron kadi igana doroki sira ngaranga igo kekininga allah ntaka kumana manna kinaya annamowa sira ngarammaga igo kekininga allah ntaka kumanaya hatande ñani ke baka kemmaga saga kam palle soro igonanonga tikunga hada illagana tikunni farenki igana iganaran kandi sibe gam maga ame gantangoren nogonde gana tan nakina an kinna jama karana wuli rangore no nogondi nabe gallinga na dinan tan nanunci igana tan nakina an nakina digamentadi indaran kandiro mobili kana ti ken pagi illen oda wa daga nagana haka nya hara ga sina mumanya ñana tammutugenu har jakka na serenna po sirin laga ahan kan be ga daga na jaka eti ho he ja ko tan ken ni paren sumare nye tan ken ngaten kan lella ga ne aha anga tin kebe sumare nan no yala andan ken kismato wa. nyiwa tamma to sa saga kan palle yala dambi sa antia kubenu hay kono kuma kanonga iga urnu landi krizer nun do hoynun dinonga ti kunni faran kismare ka dande sante wai inda har faran kismare ni me es ka faran ni nyaga na kundu awa inda faran kismare me faran ni bidia kamma wa ikum pa tene mo gobe kamma faran ni kenya kamma wa faran ma kenya mo kamma jalli ga ti kunni faran kismare ni sa sa ina ta gollu in jaga ka ta sunna ga hala halabe odo ma konni hodangani tiya wati ikunga ikunta jakka igana ikunna hadiya gana ikunni faren kismarunye wa kenya ne kaga gilli na hadiya ga soronga igati de kebe da hadiya yan koni hmm. kenya ne kaga gilli na raga hadiya ni kanna ngo yampe wa hmm. anta una soronna kuwa mangilli nan daga nan ti dinku kenni nyaga nye kitamene makammo hmm. kuyen ko nan ta gunwa sirab Allah kana ngar jagallo sirabe maka ko ta manari an ambaten na na kinanga kani nga o tu so akantu kwenni kai amma nke kana girna daga katanga nan dike kininga yala kenni mani kenni nyaga ine idan ona ti danga ni gella ga ta ko nda jaka nyiga na ti sasa bo ko jaka nganta eh, gajangan ta ka di lolla kna bure la kitte kundu ro kundu a kunna hadiya nyaga na ona ti bo ga ta ga batten di hadiya na ga nyinonga ka ta ga borongun di hadiya na ga nga. serebe gamun dana haji an kina ga na daga kina ga inonga kaga kullina kada kamo karbi mude kan ta kana arti kada ujina mude kan ta kana arti ha ke ti sagalle ngidai sagalle ngida ni ga ko ne da gida ke ne ke ya kumbe no hakene kan ngai wayon killungun kam ma ho gor gor gore haga tuni ndar de ben no gondo ko alhamdulillah Allah ti ganan to ku de ben haga tuni ndar de ben no gondi ho ki dina ka kam mati faran kismarulli sirinulli kartanuri awa kebe magan haranga daga na suma anga daga na suma sumuna ni alle ke buganda kota haranga bakan kore nguri anga kenda bar na kota ya ken kuni nyam mo ya kuni na dinan sabuti ya ko ti dinan ngurginda ne i gonu ngara anga ni tunna har saljin tunna no ngai tatu kube no gati ni kunni sirinu nye ti kunni ha daira ga no nye anga na tunna har sallen kiten ay gonu ngala salati ni madang ni to ta ko ni da sallini me inda sallini ke walla debe ta nya taxunte ñahay kene a kumbenuga lakun lakundi batte a kunnalaga ata ñimena tamami ya akhi dinam nyam peti keñammoxoya keno ona me nene ata kafun kammana me mena buri ti ba falang dinam peti kenga السادسة عشرة تمند تمند اتقاء دعوة المظلوم to nyangundi nga kendo ange nga hada maramman na hera nyangara terebe to nya annan tange kendo nga na sabu nya kenga nallanga nallaga na fe o dangi kenga angara tere nya hera nya kendo nga maka ganan kamma amma allanga ganallanga fa ganan kamma na sabu nga kannanga anyanda to nya wa hakaza har na ko hijabun ta do Allah na wa do hada maka isa ya na dabara fe fe fe fe السابعة عشر الإخبار بأنها لا تحجب السابعة عشرة كم من دنها الإخبار قبار دنها بأنها نانتتون يمك دوانا لا تحجب كنت هجاب بقى ألا كنت هجاب فيو أكمن دوانا نقبت ألا ناجابنا لا تحجب أنت هجابنا kube gante hijabunu andu do kota kaman nan magira kan paga gana tin kaman na kartanya kun da jabina to kanda to nya har kafirin nya ganai sallallahu ta'ala wasallam أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والمشقة من المشقة والجوع والوبال الثامنة عشرة عشرة دي الثامنة عشرة تم له سبولي من من أدلة التوحيد أوقل للتوحيد دليلا كيف ذا إن ننتمني توحيدنا تغنين ما جرى هو كيف أغورو على سيد المرسلين ke faru ken kamma kengani fare muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko kebe ga wuru ke faru ken kamma kengani fare muhammadu sallallahu alaihi wasallam sadatil awliya ado ho kebe ga wuru woli nun kaga ken kamma woli nun kon kamma min al mashaqqat jallitam tenga ado dulle nga والجوع أدو دلنا والوباء أدو كلنقين kaya wani fare sallallahu alaihi wasallam ko gabi gabi anonga kenga uraka ma alaihi salatu wasalam warni hube gani khaybara ta ya dullu gote nga kendi kita ga hari tunyi gana nonga wa hakaza jabaka be gano ga tinilla jabaladi ke kuntal ni dangani miga kundi menu gana nonga idan tembe hakana kenga kenga koni nanti mani tauhidin nga ani kanna nga kenna anna khalasenya nya Allah dangan wa hakada anna kargaran nya kata Allah subhanahu wa ta'ala am tu kamma annan tabara kamma wan oge fara alayhi salatu wassalam manda sabar ni ke dulle do ko kota man tan kamma kenna ga tauhidin kamma wa hakada na ko nanti sira sanga tauhidin nya kamma Allah nan jarabina amma jarabe ke ganan kita sabari haka zanga tawhidi nya kam mango luntu te kanna na kalate maka dunga kota ngangir ni kalate kamma wanne wadi kota ngangir ni kalate kamma ko gadi sabari bala ko ni na kamma wa hakada wasadat alawliya ado wali nun kaga immanko wali nun nyimmanko ni kannanga wali nyimmani kannanga الذين آمنوا وكانوا يتقون Allah wali ni kanna nga serebe mumini nyana nga Allah kanna na nyana nga kya to kanna Allah wali Allah wali mpeti nanti serebe awatar ne jin kam manga ni na bidan kam ma wallahi la kape kanni shaytan wali ni Allah wali mpeti serebe gan kibaru ti hi mu guntenga la Allah wali ni kanna nga sebe gan mumini nga Allah kanna na ngani wa hakaza wali ni nyimman kon kaga kun kaga tampi gorendi kita dulli gorendi kita masalan kana sahaba num pakatin pai tampe be gadi kita dulle be gadi kita kenni hitanai ay oge fare salatu dulle wa kaga ken kaganya aliyu hakatinga aliyu hakati ken gabo wa kebe gani watun nari kubenu garneti kallen gabo nga ken kaka gabo kasan har muawiya hakati nga ken gabo watun garni ga soron kazni ananya ta'amunu nari kundi meno kawara idan agalli tauhidin dalilen nga na koy nanti tauhidin nga ani tongunyai wa hakaza nanti tauhidin nyemme tongunyani tauhidin nyemme nyana kamanga kenya kota nganare hakatimbe dulle nganare hakatimbe kallanka nganare hakatimbe nangara akaman cabara ga golle sunyana awanyana ti karagare nya Allah dangan parce que du kota nganare hakatimbe awarno hilla kampendi masala wa mo gombe de beke logon dulle nganare hakatimbe awarno hilla kampendi masa an na sere be ga wina de be ka ga benya ma ta an kan ta wina di an kan ta sai dan kan aga benya nan kan ma amma kan ta kubenu maka kun ga sai da wa haka hakada wattunga nari hakatimbe kubenu gani bannanunga moyinga kummaga iga mogoy gonyana amma sere go adi ken kagumengana watu kenna maga probléme tanai an jaran kenni bannanya jaranden lawarnanga kundu cinquante mille cent mille antan maga hohoy ho adi da mille naro tuncendaagote ñanamaga ken tanga pakatanga serebe ngalla aga hinu ñanati allahy aga sagane nan cabar ken ta kamma dalilani nanta kamandi tawhidu gumeñe ba. amma sere na ngare haton mullo tauhidun gumanya ni amma hi tana ganara ananya hi tana tauhidun gumanya ta kamanga garante nyen walla kan hoga magana sabari amma hoga anta maga sabare anta na naro hilla kapundo bidan ni tauhidun gumanya ta kamanga wanda التاسعة علم علم من أعلام النبوة التاسعة عشرة تم لك بندنا قل مثلا قوله فارن من صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية ندرا فونا نكن كني ألخ نورا لغرنا علم كن تاغمان من أعلام النبوة قال لي النبي ما كنت تاغمان fara ale salatu wassalam ti wata bandera ngai wa kinni sere goya kenga alla munda awa alla fare munda alla kawa munda alla ka fare nga munda kenni taguman cai ti fare ale salatu wassalam ga fare annabi nyimma nyan kenni taguman cai nanti ke fare nyan kaskara diga me ko ko haka za ari loran kagai ara bandera ke kina aka manga kagadi sere go gana sa saati ni nga bandera nga nga kinni sere go kumbane akama nga alla munda alla wa munda alla fare nga munda ana kundiga musukoni aga ga alla munda wa alla fare munda kummana nda tirni nda nyaka man nan minna ka ya ho nga wata ana ta kita ya ho nga wata nya munda na kina ya dan ka ambaye waten ta babu da kallan ta kada ana kini sereta nai makallan ta na amma kai fare sallallahu alaihi wasallam agara diga ambe koni igata kamanda lenjuru ngada to alla nya ya gondi aya gon gi mo gondi idan ken tagumanca nan farenni annabi ñimme wa do hada ngara san sasa nati kumbane ndo umar kamara wa awa dagana kotonu ke nan nendi uron na hajuna ta kan magana baye kafare alayhi salatu go jama'a nan nanti kumbane nga banderan kinni wa ma on kuton ke do kai wa ka zara kina kamanga har len juru be ga nya kamanga ken diri bakanonga Allah dan len juru ke girni bakanonga kudo faren digan kan ne kena dunkara idan ken ta gumanci ananta ani maniya ani annabi nyimme nyai alayhi salatu wasalam an kan tarbe tana kana tanga mo ko nyana ka ko nya mun dana duk ne sigire go da aka mamma ne ken sigradi shaytanu nyallo hodi hada mare me ti ka daga na gara immen igara raka ti dor ka kanno ngate unun <laughs> ate unun da ni tella ni ha ate unun akada nya kama na duja kai gana rinda garan men di setan nga bakanya na kunda nya agar agara raga tidro ki kandenga adde <laughs> onon da ni della nya di halle ina ni <laughs> ilan faran nan ga dinga ga kana ga kenta kuma ce nan di annabi nim men ne hakikan kamma wanda ga ala ashurun mhm taqulu min aynihi fi aynihi man kan kallan tillinya wandaga hmm. alamun min a'laniha aidan al 20 tan fillende tafluhu farantu handenga fi aynaihi ali ya gampu chum fillide alamun kenni taguman chai min a'lamiha gella annabi nyimma o ke taguman chenga aidan qadi warno da kar musalama al kazzab ido ho do mirnai itifaranga tuhandi ni soronya gundi wa tahana aga ti do holli ya da nya kama ngalle njuru nya na ya ko ngan ka ho ngalla aga ti watu ande nya de na dwa nga nya da ngani aga ti fukka ya gondi ma aga kalla mo ngari a hingi dubane iga e ti fare nga dwa na gedun ka ga e wajinga be mbugandini awa jimbuga jinga baka doro mena gane gede gwano ati inji gi ga kana to hande nya di nan dua arani gede ke wo honnu kitten kanti baka aga ti fukano kunni gede ke kawa dubane hoxaxa lemunu ñinonga lemunu ku in kollo inti ñanama anta bakkidi inte kana ko kutun kutonga sereɓeya tana ken ma sama inten kana sagimoxonde agadi kitten caw ken kaxa kamma inte maxa bugu kun kaxa in kollandi a lemunun cuña in kolla duronga <laughs> a idan keɓe ha kene key keni tagumancai nanti fare mixe fare ña alayhi salatu wassalam ma kam moxo amma ngar kuɓenuga du jakkini angana ar katta ke hi a ñana amma an gana daga ina ti tanda nya ma an gana mo kan na tigara mo be kan amma da barkundu ni tanda nya kunna tanda nya kunna ko tana yede ana mun dana nyi ga garun konni pur kan nan ma nyi ke wuro ti ga nda tokko o ke para alayhi salatu wasalam ke suni dalle nan ti mani kuni kayfunu nya nan ti kayfare nya na alayhi salatu wasalam idan kuni kayfunu nya al ayat kuna galli kayfunu nya hmm. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه الحادية والعشرون تمثل لندبانا دي فضيلة علي علي فكان تاغونا رضي الله عنه ألا نبينا بك علي ما ورنا علي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله علي وعلم من دا وفار من دا ألا علي من دا وفار من دا idan ali radiyallahu anhu soronga akbarenga dingiro sik hona di kundang kem parandanga akbare di mi ga sigindini annabi nyimma on tigranga ay may gonu nga sigindina allan kube kubenu hakere ila to baka sawabanga honu gano nga kun kagada goni masalan khawarjan kunda koni mi na kafir nga mi na hotane ku ga be hakene ke istanku stanku kempanga ahlu sunna wal jamaa kunna wari martabanga nanti sahaba nyani sahaba kallangun te nyani fa ta wa adanga ni ko fare ngara ko mo be alayhi salatu wassalam amma ke fare hedi allah hedi idan sawaban fa kana shi anu kum kan parandanga akbaren janu kun ka kada na kari. idan ahlu sunna wal jamaa kunta ni kannanga ho ke be fare ngara magan kutunan tani kenya واضح هذا والنبي الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح الثانية والعشرون كم في اللندوه اللندي فضل الصحابة صحابة بس وانتاغونها في دوكهم أو أي في خوضهم يقوبين لي تلك الليلة كم رؤيا وشغلهم أدي سغلين قاغا عن بشارة الفتح baka khaybara wa sayke nyagalum maga gan sahaba num pasongon ta kunya kana kenga warni kenguro muma ida sunya ube na ho wa mu dai na inya ke khairu dum kenga o ku kana wada kana sawa maka heti agana ko ni sasa nanti ka tene khairu nya na kunda na kunda kan sun ti aga nora wino ya gonga ken amma hube gadjon gini tilla garan kabar dan jannan kabar yo daga na sawa ona ta gangar kan dan kita amma sahaba nun ga to kabe war warjagan da wa kitta kan ku ko man te wi ya ho ga doke bare kulluhum yurja an yuta bana be suidi ken ngaji nan ta tinni kai wa haka hakada wi ni ya ho ga nan nyagali kadi nan ti kai bara wa seno gumbani kai bara wa seno an anya nan ke yonkin na to kadin ta tan kan yonkin na to kadin ta to nkai goni nyagali nan ta ga wa sene ta haro kusunda kara kai bara wa sene non no islamin ummaran den no oku gana igana to wa kana islaminu na hangadi nkan ke nyimme na hanna ka dan na kanna ngutu ngem men na hanga ke be na islaminu tu tigi gumban no gandi maka heti masala na ranya na ko karangun da no be hakana ko onta hoto walakin aga ga donye ananyin ke na tu islaminu na hanna ka da walla mun na hanna ka de na tan to no nyimme na hanga ke be tan na tan ko walla nyimme na hanga ke be na tan ko ya ga na to na ke dabar maka hai idan kebe hakana ke dunten ga gunye bebe non dunten ga gon ka gana ye bebe qiyaman tan pa tinkin to on daga الثالثة والعشرون الإيمان بقدر الحصول بال الإيمان بقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى ومنعها ومنعها أمن سعى الثالثة والعشرون كم في اللندوسي كان الإيمان تغندنا بالقدر ترى كتوينا لحصولها أجسن أكتن دغني لمن يمن دغني لم يسعى يم كبيغا متر ننقلي لها أكتن دغني ومنعها أداكمينا عمن بقى يمن مغا سعى كبيغا ترننقلي كم مغاتكا idan kaga hay nan to ngondi tira kutenga warni ali radhiyallahu anhu adanya di watanya na mai maka he amma hammi ke hida ngani amma kolla danga na mawo nka alla kada ra kutu nan taya ni ka da kita kubani ga wiya ko nga ron tunya daga nan jaga le ndo duanga ndo hubeta nay kumma ka kita idan na ra kuten ni to ngunya ide war warjaxa keɓe ha kene kera kuteñani walakin owa sababu ñana de wa do na sababu war na ñañana warjaxen ɓe ha kene kera kuteñani atu angana hohon nan minne angar jaxe ke ana dambatte allanta wandi warjaxe ŋuttu ako an kellagantinkenene ke tunancetay mogon ɓen karanta an kanene ŋuttu nancetay allante ngar jaxe ŋuttu karanta ngar jaxe ŋuttu warjaxen pete ñammoxaji est ce que angana daga modin nara ne ke kinnanga anga kehnetay ha an kan ni kan na suguna ke koni man kan pampe tikai an kara ni terenga unku walla ke kini ka san kan nan tawar jaga ke ut idan na on to ni tira ku tenga alla garan kan nan tanga ke be kita haranga make munda wan kita ka maran pe tan nan chawu nan na ta kan dide tira ku tiye daga na sababu nda bari ra ku ten nan ni wado hada on daga الرابعة والعشرون الأدب fi قوله

hinga ademe honna honna kase ti khairin pinu nga da Allah tona me sama makunga Allah tona me sama makunga hube ga ne khairin pinu nga Allah tona me sama makunga amma hinun kutu kunde nga honne honne honne honne honne warna aliya da man umfuz ala rusulika dunkare annan daga an ponne honne daga en kamma ay umda ala muhlika daga an ponne honne daga en kamma idan tirangane honne suñana adenge honne honne honne honne kenyani ñontondenga duna nukusi magarononga ñontonde ñagaro nukusi magarononga daga honne honne honne honne angana daga honne honne inchallah anga kiñankaragarendi honga amma ngana tanna porta nandu kiña dingiraya allah gamara kutu tanga dingira be kita an bonna hilla wondaga الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال الخامسة والعشرون تنفل النقر الدعوة كرنها إلى الإسلام كتسلام قبل القتال كان وابن فارنت صلى الله عليه وسلم انزل بصاحتهم ثم دعهم إلى الإسلام islam agunye amma li serenga yala ken islamin ga janga yiwa ha islamin ga janga nyaga na me soron kiri kata islama kunga hana anga ni kiri kata islama kunga inda bara o warni kata ken mm, nkitenga amma giri daga soron ga nga tanu ti barman dan ken islaminye kairin ga jamana nyani walla kairin da banyani daga ni giri hana inda bara ken pallani ga janga ngaran mm. warni faranti ma'udu dangani daga kempal langa na kinyona ni giri kata islama kunga mm. الثالثة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا السادسة والعشرون تم في اللندتم مندي أنه ننتج جننا مشروع أكن شري أنتني نشري أنبوان أكنها لمن يمن دعنا دعوا إذا قري قبل ذلك كن كان وقتلوا إذا ساجنا جدا إذا جدنا adagana kam fakato ona dabaro gana serebe gri katta islam aunga gabara islam aunga kam pallo aga janna wado hada ado serebe ga girdo islam nu ga jawon tan to kono wanga janna ka o ko man kan kiri kata islam a gonga amma ga jayna hana o ka gilli nan daga anga ja kundunga ti barman da kai rinya nan fara alayhi salatu wasalam ga ja kanya mo da na ga gilli kata islam a an da birambe da jangan nar kan palle walla aganda girnan kanya ina nyon ton denya baka du magandingan idan hakere kanya mo ga da jangan sarantan ni kam pakatiya asarantan ni yamman dangani ku benu ga kiri kata silama hunga ken kane mana gajanga ke kane ga bara silama hunga aga ga saga no gaja ga dikembe ngon ti tokono i gajanna hmm. as-sari'atu wal 'ishrun hmm. ad-da'watu bil hikmah li qawlihi hmm. akhbiruhum bima yajib 'alayhim as-sari'atu wal 'ishrun tam fil lan yurundi ad-da'wa dukirna na kata dinanga bil hikmah ti hintu agunga li qawlihi adiga mendangani akhbiruhum bi khibarihi bima tihonga yajibu alayhim kenga wajabini kamma idan angana kirni nga kirni ti hikma qala ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati ahsan idan kirni kirni ti hikma nyem turta anyeme masalan har karangunde soronga me kanadi ho ada an karangundi ni dingira nyugo Allah ta hamin ka ho ada ndira ko na ko santa إذا أنا كان حكمة نيا كنا كنا جونا تقول في كوبانة الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام الثامنة والعشرون تم في لندن تقولي المعرفة تواغونا بحق الله تألا حقنا في الإسلام إسلام أغن نغن فرأنا الله حقن إسلام أغن نغن الله حقن كنا ورنا أخبر بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه هكذا أنا ترنا الله حقن كنا تفو alla kan kan nan ona tauhidin qalasin da ba ne dangan on ma hillan dika hay on nan tasiatu wal 20 hmm. tawabu man tada la yadayhi rajul wahid at-tasi'atu wal 20 tampillan do kabundi thawabu man yamman barajanga istada aga kanda ala yadayhi akitum fil kamma rajul wahid yugo ya serebane nan kande ti anken cababunga alla na serebane kanne warni sererande sere kandana Allah na sir bani kanda ta an kirdan ta babunga da nugudun kulla kun ta babunga kem barajan nan fasongon ta dinan ta ina nyogon dumben kinan hmm. asalatun hmm. alhalfu ala alfutiya asalatuna tanji kandi alhalfu kunan dan ala alfutiya wa sanden kamma masalan idan tirni sualu nganti wallahi keni kya keni kya idan maslaha dangane awagem men kam maslaha ga ya to kenyam paulanta warni fare a haiga kuna ali dangani wa haka da imam ahmad bin gara nyugo na nyi kunana warna to kunana na to haka mamati kunin dangana rawati kana nan da digambe ko tongunta sallallahu ta'ala